sharar gidaje da tuni ababuwan da ta kumsa suna iya zama abin da za a iya sarrafawa a kuma sake amfani da su. Harabar ministan ƙasar Nijar mai kula da mahali yana dafawa wasu fusawo'in sarrafa wannan sharar. Madam Bukar Kura ya gana, babar daraktar tsabtace birni da kyautata rayuwa ta ƙara mana haske a kai. In aka ɗauki sharar cikin gida akwai ƙasa, taki, ƙarahuna, roba, takardu. Ƙasa ta yawa cikin sharar mu a Nijar in aka kwatanta da sauran ƙasashe. Kishi 54 cikin 100 na sharar mu ta cikin gida ƙasa ce. Kishi 32 cikin 100 taki ne, kishi 5 cikin 100 kuma ledodi. Wannan sharar ana iya samun wata moriya a kanta? In kun ɗauki ledodi mutane na amfani da su wajen yin pave da dal na rihe gota da turke na tseda rerai da na gyaran banɗaki. Robobi masu tauri ana nike su a saka cikin buhunna a kai Nigeria da Ghana inda ake kiyar kushirun roba da soyika. Takin kuma ana sarrafa shi wajen yin takin zamani. A Niger mun mai da hankali kan sarrafa ledodi. To sa'o'i ne da wani yayi ko kuma wa'anda gwamnati ya yi ne? A bangaren ma'aikatar ministan muna kama ma masu husa'o'i na komin ko kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu. Muna ba su shawarwari na su mai da hankali kan dubarun sarrafa shara. Wani lokaci ma muna tallafa musu da 'yan kuɗaɗe saboda ma'aikatar minista ba ba ne take yin aikin sharar gadan-gadan ba. Wani lokaci muna samun taimakon masu hannu da shuni don su kama ma kwamirkin namu cikin aikin sharar. Par rapport à cette question de gestion durable. Qu'est-ce que c'est? Irkin guda ana nihi a rage. Misali sai ka je kasuwa amma ka sayi abin da kai unwani da shi kawai. In ka huce ya zan barna. Irkin ta biyu shine sake aikatawa wanda muke magana a kai a yanzu. Irkin ta uku shine tanadi. Misali in ka sayi bido a yau za ka yi amfani da shi ba za ka yadda shi ba saboda gobe ma zai maka unhwani.